da ɗaya ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha shidda miladiya a wannan bagire na markazin nurin islami wanda yake reshe ne daga mu'assasatu ahlul baiti was sahaba mai mazauninta a nan sakkwato inda muke karatu littafin mu na zadul ma'adi fi hadi khairul ibadi na shehun malami ibnu qayyim al jawziya alaihi rahmatullah idan muna bi da karatun muna cikin gabar da magana salsala ko ko nasaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi inda malam ya gargada sunayen daga mahaifin manzo sallallahu alaihi wasallam har zuwa kakanninsa har zuwa adana yace wannan ita ce gabar da akwai adda ittifaki a ingantatta to daga adanan duk abin da yi sama to wannan akwai sabani dun babu nafsi takamamme wanda ya ambata sunayensu. amma dai an yi ittifaki nafsi ya tabbata a wurare da dama na hadisai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin zuriyar Isma'ila yake Adnan dinnan kenan ɗaya na daga cikin jikokin Isma'ila alaihi salam wanda Isma'il shine dan annabi Ibrahim alaihi salam kuma wa ga Ishaq alaihi salam yace wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad ya samu darajar kasancewa ta cikin salsala Isma'il wanda shine Allah ya bada umurni a yanka kuma Allah da iko ne da hikima tai ya tsirar da shi daga yanka wannan ya samu wannan daraja na cewa ya mika kansa sadaka ga Allah madaukakin sarki kuma babansa annabi Ibrahimu baban shi Isma'il ya sadaukar da dan ga Allah madaukakin sarki wannan daraja tana cikin gidan Isma'ila da zuriyarsa kan haka sai ya ambata mana cewa kurakuran da aka samu na cewa Ishaqa na wannan kurakurai na in ka samu bangaren musulmi to la'alla sun nakalto abin ko sun ɗauko shi ko sun karanto daga cikin littattafan ahalul kitabi su kuma ahalul kitabi yahudu ko nasara da ganganna sun ka karkatar da ma'anar wannan nassin alkur'ani da nassin attaura da injila duka sun yi ishara ko ma sun nassantar na cewa annabi isma'ila shine mi shine aka ba da umarni a yanka kawai sun ce kawai isma'il isi haka ne ba isma'ila ba don wannan daraja ta koma bangaren su sannan kuma don tsananin gaba da suke yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan haka malam ya bada hujja a cikin Attaura taura na cewa at cewa aka yi kayan ɗanka aka ce ma annabi Ibrahim an yi wahayi zuwa ga Ibrahim ake labarta ma Isa ko Musa na cewa an ce ma annabi Ibrahim ya yanka ɗansa kilo guda wanda kuma shine ya fara samu aka ce mai waliduka bakaru bakaruhu walidahu bakaruhu walidahu bakarahu wanda kuma a harshen larabci bakaru yana nihin wanda dan farin a wajen uwa da wajen uba shine dan farin duka bangarayen wannan kuma haka a taura ta zo da shi yace sannan kuma bangaren musulmi su da suka yadda da alqur'ani sai fara kawo musu hujjoji cikin alqur'ani na farko ya fara ayar da muka ambata wancan shekaran jiya lokacin da annabi ibrahim manzani Allah suka zo masa manzani a nan ana nufin mala'iku har tsorata lokacin da ya zo musu da wannan gasashen ɗan maraki amma ya sa ci saboda farko ya yi zaton cewa mutane ne amma daga baya sai ya fahimci cewa da ba su ci sai tsorata game da su ƙarshe dai suka bayyana masa ka da kawunan su na cewa su mala'ikun Allah ne an aiko su zuwa ga mutanen annabi lutu su halaka su wannan sai ya kwantar da hankalinsa sannan a lokacin matarsa Sara shi annabi Ibrahim tana nan tsaye sai Allah ya ce fa ha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaquba ko yaqubu wannan malam sai hujja da wannan ayat yace sai Allah ya mata bushara da ishaqa sannan ya ce mata bayan ishaqa ma Allah sai ya mata tsawon rayuwar da sai ta ga jikanta annabin Allah annabi Yakubu. wannan a hankali in ka duba bai yi wa a ce mutum an ce zai samu hajji ka ko ko da an ka ce za a haife sa sannan kuma a ce har sai haihu sannan kuma daga ba a bada umarni a yanka shi kuma umarni har zan wani abu na a zo a gani abinda aka nuna a zo a gani ma'ana in dai Allah madaukakin sarki ya ce a yanka shi to kuma ya zai ce a yanka alhali ya bada alƙawarin cewa zai girma har ya haihu kenan Allah yana wargi wasa ta ya kai musu na cewa su yanka shi ko tunda ya ce ɗazu ko ko lokacin kamu a samu matuki ne ya ce zai girma kuma zai haihu to yanzu ya ce ku je ku yanka shi ai wasa ce yake ɗayan biyu in ma waccan magana ta farko ba gaskiya ba ne da ya ce zai girma har ya haihu ko ko wannan magana da ya ce ku je ka yanka shi wasa ta yi kai musu to duk kuma Allah ya barra da waɗanga baya ƙarya baya wasa a fahimci wannan kan haka kenan bai ko kamantuwa ka ce annabi isa haka na tunda akwai waga magana wannan mafumi kenan akula shi an mafumi mafumi ai wata magana karkashin magana ka tattaro su ma'anoni ka hidda wani result wani sakamako an fahimci wannan to bancin mafumi muna da ma zahiri muna da nafsi karara wanda ya nuna muna ko ya faɗa muna annabi Isma'ilu na ba annabi Ishaq ba wannan gaba ita malam zai tashi kanta insha Allah ta'ala ya jawo ayoyin da a cikin wasafati sai a bada hankali ka natsu ko da baka da larabci ko labari an ka baka shi a hausa kana iya fahimtar wane ne an ka ce a yanka akkar maka Allah bismillah wa yadullu alayhi aidan anna Allah subhanahu lamma dhakara qissata ibrahima wa ibnihi dhabih fi surati safat qala wa yadullu أيضا أن الله سبحانه لما ذكر قصة إبراهيم وابنه الذبيح في سورة الصافات قال فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ويدل عليه abin da ka ƙara nuna mana cewa annabi Ismail shine Allah madaukakin sarki ya bada umarni a yanka ba ishaqa ba wa dullo alaihi aiba abin da ka nuna haka kuma أن الله سبحانه ألا ما يسألكي لما ذكر قصة إبراهيم لو كتن لي أنبتا من قصة النبي إبراهيم أتكين الصافات يا أنبتا كسر النبي نوح عليه السلام bayan ya gama ba da labarin kissa na cewa an halaka mutane annabi Nuhu da sauransu ya ce sannan ya tuhara ya ce wa inna min shi'atihi la Ibrahim daga cikin kuma jama'a waɗanda bisa hanyar annabi nuhu ba su karkace ba suka ci gaba da wannan channel suka suka ci gaba ɗaya suka ɗora inda annabi nuhu ya bari to ibrahimu na ciki annabi ibrahimu kenan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bada labarin annabi ibrahimu da shi da nashi mutane wanda ka babbota ma gumaka masu bota ma rana masu bota ma wata da sauransu ya ci gaba to inda gabar da muka sun mu fara da har inda ya zai kare gumakansu da sauransu fa'aradu ji Allah fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalina eh lokacin da suka yi niyyar su an Allah yace suka yi niyyar su yi mai kaidi su yi mai makirci su kada shi wuta ya ƙone. Allah madakin sarki yace suka yi nihin kaidi sai muka sa su ne suka yi ne kaskantattu su abba wace nasara ba mun san kissar can kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim ba nan cikin wasafata ta aya to a ƙarshe sannan kuma bayan gama wannan rigima wannan crisis wannan hargitsi a in ji masu tarihi ba cikin alkur'ani ba wannan ya faru a ƙasar kan'an sannan sai annabi ibrahim ya ce qala inni zahibun ila rabbi sayahdin to yanzu sai annabi ibrahim su yi hijira ya ce to shi shikenan ya bar ƙasar ya yayi wasu na cewa yankin kan'ana na wasu na cewa yankin iraki na duk da dai kan'ana a cikin iraki aka maganganu da yawa a take ce ina ne aka yi namaru da kamar da su wasari ka cewa a iraki gada muka sani dama iraki kun san kangararuna abun na sai da wuta to kamar gado na abin tun zamani annabi ibrahimu su akan da sun haka da annabi ibrahim wuta na'am sai annabi ibrahim ya ce inni qala inni zahibun ila rabbi sayahdin shi amma harin yayyo hijira daga iraki yayyo wajen kasashen larabawa ko ko mu ce kasashen haka yamma zuwa Egypt wannan da muka sani waga ta kusa inda abin da ya faru shi ya faru tsakanin ita matarsa Sara alaihi salam da sarkin garin kahiri ya aka tahi dai har wannan kissa tabbatatta ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba labarin ta ruwaya Bukhari ta tabbata na irin yaso ya anshe ta amma lokacin da biyan nuface ta dokai a buge mun san wannan kissa abinda muka so dai anan sai samu wannan kuyangat Ga wasu kauli ba hadisi ya tabbatar da haka ce ku yanga a kaulin shi aka yi a baiwar shi wannan sarkin ta wadda ya kadi da ita yabba annabi yabba saratu saratu tabba annabi ibrahim a wani kauli amma ko da yake muhaqqiquna masu bin diddiki masu hada wasu abubuwa sun ce a'a ba baiwa bace ya ce ya shi sarkin garinta yabba annabi ibrahim ko ya auren mu annabi ibrahim ita wannan gaba mu kurike ne ita shin sa'in eh, hajaru da aka cewa ma uwar annabi isma'il shin baiwa ce ko iya ce a wada aka sani ana cewa baiwa ce amma a wada masu bincike suka binciko suna cewa iya ce aure aka bashi ta. mu aje wannan don babu nassin hadisi da yazo yace baiwa ce ko ko yace kaza a kula da wannan to dai samu isma'il to lokacin nan sai wata addu'a tun daga shi ya samu isma'il ya dade da sara kuma ya samu Isma'i, hajar na kasance ga ya da sara kuma ga hajar amma dai har yanzu babu wani alama ta haihuwa sai ce qala rabbi habli min salihin ya Allah ka bani kyauta wani bawan Allah ka bani kyauta 'ya'ya wanda yake nagari ka bani da nagari ya Allah sannan annabi Isma'il ya ga irin tsuha ya dan zo masa san in ka tsuha kuma ga ka dai babu magaji ba tunanin wanda zai dauka lauyinka ba da mutumin kirki ba shi ka tunani ba ba wanda zai ɗaukar nauyi ne ba ba shi an manuhar samun haihuwa sai ta daga cikin manufoyin samun haihuwa ga ɗan adam amma ga su bayan Allah suna da wani ƙari da suka yi fiye da wannan shine mai shine duk abin da haka yi na da'awa wane ne zai ci gaba da ita annabi ibrahim na tunanin cewa in Allah ya kaddara ɗauki rayuwarsa babu wani wanda zai ci gaba da wannan addu'a sai ce ya Allah ka bani ɗa na gari ma'ana wanda zai tsaki al'amarin wanda zai ci gaba da al'amarin to ku diba yanzu da nan gaba gaza mu fara sai mu yi halili sai mu diba mu ji wa wa an kace a yanki yanzu da yana da isma yana da hajaru yana da wa yana da yana da sara kuma babu gardama hajaru ita ta haihi isma'il babu gardama sara ita ta haihi ishaq babu gardama abin a gardama wa an ka fara haihuwa shi a gardama na ɗaya kenan na biyu wa an ka ce a yanki shi muka so mu samu ko to sai mu dibi lafazin ayoyin da attahi nassin aya sai ce ran da yayi hijira ya ba mutanen sun ya samu ya zana mata biyu qala rabbi habli haka maka laka taji ko habli min as-salihin ya ubangiji ka bani da na gari mun ji addu'a sai Allah ya ce fa basharnahu bi ghulamin halil akula fa basharnahu bi gulamin sai muka yi masa bushara da ɗa mai dauriya a kula wata siffa mai dauriya kenan alamar shi zai ba da kai ne a yanki don babu dauriyar da ta kai ka miƙa wayanka ka kwanta ka ci a yanka kuma ka san lalle yanka aka don wanga wanda ya ce yanka ba wargi ya kai ba kai ka san ba wargi ya kai ba kuma umarnin Allah na kai yadda to fa basharnahu bi gulamin halim yan annabi Ibrahimu ya biyu na guda an siffanta shi da halim guda an siffanta shi da ali guda Hali mai haƙuri mai dauriya guda ali mai zurhin karatu mai ilimi to yanzu wane ne halim wane ne ali wane ne mai haƙuri wane ne mai ilimi sai an ka ce fa bashar basharnahu bi gulamin halim muka yi masa bushara to za mu baka da ɗa mai dauriya sai an ka ba shi dan sai kaddara sai an ka ba shi dan ko sai Allah ce fa lamma balaga ma'ahu sa'i lokacin da dan da an ka ba shi mai hankurin ya kai ma isa wada ina jin an gane Hausa sai ba Hausa ya san wannan ya kai ma isa wada qala ya bunayya sai ce ya dana inni ara fil manami inni ko anni azbahuka fanzur ma za ta yace dana saurara magana babba nayi mafarki a cikin mafarki an nuna min ina yankanka na yanke ka don Allah wanda yake mafarkin annabawa gaskiya ne da annabi an bashi wahayi na cewa cikin mafarki ya cewa yi kaza ko ya gaina kaza sun aka ya tashi ya yi shi ya ce to ɗana na yi mafarki a cikin mafarki an nuna min inni ara fil manami anni azbahuka ina yankanka fanzur ma za tara yanzu ina nazari ni gani nan ba i ko a'a ba don umarnin Allah na annabi Ibrahim ko da ƙarfi na kama shi yanki saboda Allah ya ce ba shi ba amma abin da ya sa buɗa mu ƴar kafa don a samu abu biyu na ɗaya shi ma ya samu lada don in an ka dama ya tsaya tunane ce ya ba da kai ne zai samu lada in ko ya tsageran ce ce ba a yanke shi yanke shi ko za a yi bai da lada to annabi ibrahim yana son ya shigo da shi ya gwada shi ya ga cewa ga irin aikin dama na ƙwarya biɗa ko to kaga ko in ya ko ba da kai ne ga Allah sannan ya ba kai ya ba da kai ne ga uba ne yake shi ai addu'a ta tabbata na ƙwarai din fanzur ma za ta ra to ni mi dan yace qala ya is qala ya abati fa'al ma tu'mar yace ya babana duk abinda an ka umurce ka ashe kaga mafarkin yana yi umurni na aikata abinda an ka umurce ka sata juduni sata jiduni ka same ni insha Allah eh insha Allah min as-sabirin zaka same ni masu hankuri in Allah ya so in Allah so zaka same ni cikin masu hankuri nan kaga ya sa sinun ko sannan ya zo ya sa insha Allahu sannan ya sa kaɗa kai ne cikin mutanen kirki ya ce mila sabirina bai wanke kai ne babu taskiya akwai alama miƙa wuya ga Allah akwai alama eh, sariyar da kai ga Allah cikin masu hankuri yanzu hanyar yanzu ba suna ne ba ko amma dai muna da siffofi ne ɗana mai hankuri to mika faruwa da ya ba da kai ne to yanzu sai mi sai zartar da hukuncin Allah sai Allah ya ce gashi nan ci gaba inda malai ka ayat falamma aslama da dukansu suka yi ittifaki sun mika wuya ga Allah dan ya mika kai ne a yanki uban ya sadaukar da da ne zai yanke shi ga Allah aslama alifun litasniya ta mutum biyu sannan wa tallahu shi uban ya ɗauki ɗan ya kada shi kalimar tallaka da kayarwa hu zamiri na shi dan wanda za a kasuwa wa tallahu lil jabini wa tallahu lil jabini da Allah zanka yanzu mutum zai sa recording zanka kashewa ko yayi wasu abubuwa da dai ba a kiran shi mhm, yana bata recording din mhm, a yi hakuri a zan kashewa ko kuma mu ɗauki wani mataki ko ba haka ba duk wanda ta yi ya rasa ta ko to a yi hankuri amma dai ba yau za a fara ba to na'am falamma aslama da duka suka mika waya wa tallahu ya kada shi kalimar talla muka ce sara a kasuwa wa tallahu ya kada shi lil a gehen goshi a larabci wannan da kaka aza goshi na inda kaka aza kai juda shi aka ce jabhatu jabha ehe nan gehen ga da nan gehen ga shi aka ce jabiru. eh in ka karabo gaba nan inda ka dan alama kiba a ce haddu ko yawwa to amma jabi ne na inda aka kwantar da abin da za a yanka to yadda ya kada shi kan gehen da za a yanka shi yana kada shi zai azawa wa nadainahu sai kawai mun ka kira shi inji Allah sai mun ka kira shi an ya Ibrahim muka ci ya kai Ibrahim qad saddaqata ru'ya ka gaskatar da umarnin Allah alhamdulillah ka ta jarabawa dama sun aka yi a ga ya ta jarabawa kuma ya cita ku tune shi na Allah ka ce a wata wadda wasu sun ka fassara wacce aya wa idibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin duk da hadisi ya ambaci kalimat din ya ya ambata waɗannan kalimomi din wasu ayyuka wanda an kasa su wasu sun fassara ta da wannan a kula eh wasu sun fassara da wannan wasu sun sakaɗa wannan cikin waɗancan Allah ya wa annabi Ibrahim wasu jarabobi duka kuma ya ci su yayi kaciya yayi kaciya yana babba shekara shekara 90 yi kaciya don sadda an ka hito ba mai kaciya sai aka ce annabi ibrahim to yi kaciya ya yi kaciya yana kadibi kana kana shekara sittin in 90 kiri-kiri ka ɗauki wuka ka dace kanka haka kuma ya ɗauka annabi ibrahimu ya ja wannan fata annabi ibrahimu alaihi salamu ya sa gizago an san gizago gizago ko wani ɗan ƙaramin ɗan ɗan gatari ko amma suna cewa mai sassaka rike ko faki hannunka ya ja wannan loba sai ya dace annabi ibrahim bai ko sa sauna ba kai ka ji tsoro tunda kai baka san umarnin Allah ba shi ya san aka ce ma Allah ko ba haka ba mhm ta ga yace wannan jarabawa ga dani an ce yanke nan take gitta shi kuma yanke hizayi gashi yayi kaza yayi kaza duk umarnin da Allah ya basuwa shi sa idibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna dukkan su 100% yayi qala inni ja'iluka lin-nasi imama Allah ce to da yau kai ka zan shugaban kowa qala wa min zurriyati qala la yanalu ahadu zalimin yace ya Allah to hada zuriya ta yace a a bai ma alƙawali hada zuriyar ka ba alƙawali na na cewa a zan shugaba a zan jagora to bai samu azzalumi wanda ya zalunci ya lalace kan bai zama shugaban kowa ko ba haka ba shugaba na addini mai jagoranci zuwa aljanna to wannan yanzu fanadainahu wa na sai Allah ya kira shi an ya ibrahim qad saddaqata ru'ya mafarkin da kai ka gaggata shi inna kadhalika najzil muhsinin to irin haka wannan position wannan matsayin haka muka gwada masu kyautatawa su ci jarba mu kai su wannan matsayin annabi ibrahimu an jarabta shi an jarabta shi ya ci jarabawa an kula har yanzu mu ji wanda an kai ba mu ji suna ne ba ko eh amma dai lalle an an an baka sifofi ne mai hanku shi a immediately wanda an ka samu bayan addu'a alama ta farko kenan da an ka da an kai addu'a shi a immediately wanda addu'a ta yi aiki kai ne sifa ta farko kenan sifa ta ta biyu annabi ibrahim an ka ba shara da shi kai tsaye direct sifa ta ta uku hali mai hankuri Allah ya ce mai sifa ta hudu an aiwatar da aikin daga shi sai uban nashi lokacin nan kila fahimta eh daga shi sai ubani to sai mu saurara Allah ce to haka muka yi inna hadha lahuwal bala'ul mubin Allah ce kaga wannan shine ita ce babbar jarabawa jaraba bayananna kadi ba gani to duk tsumulmular da kowa kai ne ka gudu mutuwa ta ka gudu ko ashe ka gani to dibi ashe kirkiri wanda ka bada rayuwa ta ka san akwai jaraba wurin nan duk gudun da haka dai da kaɗayin ciwon kai komi kashe ka asibiti duk dai kakka mutuna ko ko ka a wahala ko ba haka ba to mun ji wannan mun ji wannan Allah ya ce ban bashi haka nan ba muka ce annabi Ibrahim dakata ka ci jarabawa wa fadainahu bi dhibhin azim sai muka fahimci sai muka fahimci shi Isma'il ko kuma mu ce ba suna ba ko ba kan mu samu suna sai muka fanshe shi shi wannan da aka kwantas a yanki muka fanshe shi bi da wani abin yanka azim mai daraja mai girman daraja wanda abbabba azim bi zibhin azim kalimar zabaha yanka zabhu yanka sama zalun fataha yankan an gane ba yankan masdar na kalimar amma yanka sa mata kasara shi abin da za a yanki an gane yanka sa mata abin da an ka yanki zib abin da an ka yanki in ba a yanke ba amma an shirya a yanke sai a ƙara yawo sai a ce zabihatu zib in an yanke zabihatu in an shirya a yanke shi sa annabi ya ce wal yuhidda ahadukum shafratah wal yurih zabihatah kila an gane zabiha dabbar da za a yanke zibhin an yanke ko Allah yana so ya bamu labarin an gama an gama aiki lalle an yankai ba aikwa ba ragon ya an to ba an ka turke rago ita turke a an yanke ragon ko gama huciya ragona na ce ragona saboda wasu na ce ragona amma hakikanin gaskiya a hakikanin gaskiya ba rago aka ce ba in ka ce rago sai mun ce dalili Ko baka da shi Allah da ya ce ya abin yanka an yanke raƙumina, an yanke naggita an yanke ragona an yanke akuya na ko kaza ta an yanke babu ruwanka abin yanka an ka ce in ka ce rago ko tunkiya ko sa ko maraki ko mi to muna biyar ka bashi wanda ya ayyana wani na a fahimta saboda haka dai Allah da ya ce ya ka wani abin yanka ko ba haka ba kuma in ka ce ma rago na an ka ce to ai ce ya azim ko ga larabci sai a bashe ka ko azim babba to babban kaga kila kila a ce raƙumi ai inda kalimar zamu biya eh sai in ka dawo ka ce ai kalima azim ba tana nufin babban jiki ba tana ɗaukar babban daraja to sai mu ce to ka dawo kan hanya to amma zifin kai kuwa ce ka ce rago ko ka ga dai abin yanka dai ko a batta abin yanka abin da sadda bace wannan ba wannan maudu'i kafin in shiga ba amma dai da a cewa shin rago ai fi falala wajen yanka ko nagge ko raƙumi wajen layya kusa akwai wannan rigimar shin da rago da nagge ko marakin eh, sa da da da da nagge da raƙumi da raƙuma da rago da bunsuru wa ya fi ga layya ko to daga ciki sai a cika hujjoji hujjoji hujjoji daga ciki sai a kawo ga dalili to bai zan dalili ba a cire shi sai ce ai abin da ya sara yahi saboda Allah ya ce ai da shi saboda Allah daukin sarki da shi ya ya fanshi annabi Isma'ila ai kaga ko inda ba dun ya hai daraja ba ai bai ba zai fanshi annabi Isma'ila ba don Allah ya ce wa fadainahu bi dhibhin azim to kaga kure na wannan tunda ba ce ya nahu bi kafshin ba ba kafshin yace ba ba ya yace ba bi dhibhin akula suna na am yana fada akan kowa to lalabu cewa wane na to kuma shi ku akwai bukatar a ji wannan magana ga ma'asumi ko ba haka ba ga bakin da bai karya ga bakin da bai kuskure to kuma ba a same ta ba nika jikila amma kuma wani ya samu alhamdulillah sai ya ce yana da hadisi annabi ya ce ragona ko annabi ya ce maraƙina ko annabi ya ce eh, kazana kuma hadisi tabbatacce kenan sai musallama ko mm, amma in babu shi sai mu bar shi abin yanka an fahimci wannan to har yanzu dai abin yanka an ka fahimci wa an ka fahimci wanda za a yanki ba faɗa ma suna ne ba mu dai biyu gare mu akwai isma'ila akwai haka. to saurara amma dai ba faɗa ma kowa ne ba an gama wannan sai Allah ce wa tarakna alaihi fil akhirin kuma sai muka ban annabi Ibrahim kyakkyawan suna hanna baya kowa in an ka ambata mai annabi ibrahim da alkhairi zai yabai kai mamaki yahudu suna danganta annabi ibrahim su ce nasu na kiristoci su ce nasu na mu musulmi mu ce welcome ko ba haka ba shi an namu ko ba haka ba kowa duk mai addini in dai yana ikrarin addinin nan daga Allah ya zo sawa'un dada ko ƙarya ya ko gaskiya ya sai ka ji ya danganta annabi Ibrahim gare shi shi yasa da annabi Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo Allah dakin sarki yayi declaring cewa ku dakata duk masu danganta annabi Ibrahim za ku dakata ku dakata ku jiya ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan ehin walakin hanifan ehin musliman wa ma kana min mushrikina uku da an kore annabi Ibrahim ba ba ba annabi Ibrahim ba kristan na ba annabi ibrahim ba ba ma guje na ba shi awa ma karan mushrikin ta karshe ba ma guje ba duk ba yahudanci ba ba kiristanci ba to ba arne na ba haka dai arnan ga hede arne to ba arne na ba to wane na sai ka koma baya walakin kana hanifan kaji musulmi na dan uwan mu na yawa musulmi na hanifan musliman ehin sanne ce tun hawa ma kana mushrikin kaga shi kin araba gardama ashe annabi ibrahim musulmi na kamar da mu muke musulmi an fahimci wannan to ba shi muke ba to to abinda Allah ka sun yace abinda wannan aya ka nuna wa tarakna alaihi fil akhiri muka ban mai harshen yabo in ka diba hatta da sauran annabawa zaka samu wasu suna suka annabawa ko ba haka ba suna zagin su wasu kaza wasu kaza wasu kaza duk da dai mu alhamdulillah al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun yi sa'a saboda me waka zalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna rasulu 'alaykum shahida mu ba mu lalatattu masu zagin annabawa ba sannan kuma ba mu san arna kafirai masu ɗaukar wani makhaluki su kai shi position ɗin Allah ba mhm, ba mu yi guluwi ba ba mu yi jafa'i ba sai muka zan ummatan ɗan. shi ya samu a duk annabawan Allah manzannin Allah annabawa na manzanni na gazgatattu na duka mun yarda da su duka amma dukan su kuma babu wanda muka ɗauka ubangiji babu Allah cikin su yawa tsakatsaki dai ehe to haka al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam take kuma aqida annabi Ibrahim kanta muke don Allah ya ce fattabi millata Ibrahim haka Allah ba umur yabba annabi Muhammad umurni ehe kuma haka ɗaya daga cikin addu'o'in da muka yi sahidut muna addu'a wadda cikinta asbahana ehe ala fitratil islam wa ala ehe wa ala din nabina muhammadin wa ala millati abina ibrahim tana cikin abinda da kullun sai mun nanata saboda ka annabi ibrahimu namuna duk da dai wasu kokarin su jaye makan su su yi taja bai zuwa ko ba haka ba namun daina annabi ibrahim amma dai abin da aka san a ce annabi ibrahimu da shi ya tsere ba duk sauran annabawa zaka samu a wasu jahilai hatta da musulmi sai haka kamar suna kyamar jesus saboda jahilci ko ba haka ba eh sai da amma an ce Jesus sai da kiristanci an ka faɗi a yayin da kuwa Jesus Masihu alaihi Masihu alaihi salam annabin Allah na dole kai da shi ko ba haka ba eh in muka an ka ambaci annabi Musa alaihi salam sai da kiristoci suna suka tai kamar da an ka ambaci annabi Isa sai ka Yahuda na suka tai kalma in an ka ambaci annabi Muhammad wajen ba Yahude ko wajen ba Nasari amma annabi Ibrahim Allah ya azame wannan daga cikin abin da ya tsere masauran annabawa da shi wa tarakna alaihi fil akhirin zaka sami kowa yana yabon annabi ibrahim kila fahimci wannan to har yanzu mu kai ba sai Allah ya ce salamun ala ibrahim aminci ya tabbata akan annabi ibrahim Allah shi ka gaida ibrahim da kai ne salamun ala ibrahim Allah ya ce kazalika najzil muhsinin haka muke saka ma duk wanda ya kai matakin ihsani mataki na na koli ya wuce islam iman ya kai ihsan an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak mun ji wannan innahu shi wa ibrahimu ka kasani min ibadina almu'minin shina cikin bayin mu mu'minai mu'minina annabi ibrahimu ba yana cikin bayin mu mu'minai Allah shi da kai ne ya ambata ma annabi ibrahimu mu'minina mun ji wannan wannan ka karanto ka kana har yanzu ba faɗa ma wane ne ba amma dai kana da siffa wajen uku ko hudu da ka samu na wannan bayan Allah kama a faɗa ma suna ne siffa ta farko shine na farko bayan addu'a da uwayensu mata sun ka halartu ga ubansu ana jiran a samu haihuwa to wanga da an ka ce a yanke kai ne shine na farko ga haihuwa sifa ta biyu mai hankuri na don shi ya bada kai ne sifa ta uku an tashi aiwatar da aikin Allah ya hana sifa ta hudu ya bada kai ne ko sannan addu'a ta biyu ko an fanshe shi ko to mu saura duk waɗanga sifofi to mu ji bayan waɗanga addu'o'i kalmomi ko ko ayoyi immediately sai Allah ya ce mi thumma qala ta'ala sai Allah ya ce thumma qala ta'ala wa bashar basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin bayanan ana gama haka sai Allah ya ce wa bashar na basharnahu wawu wawul aqati kafin an yi wani abu wa bashar na basharnahu sannan kuma sannan kuma muka ba shi bushara bi ishaqa zai samu ishaqa to su biyu na to wancan samu na suna samai suna sai da haga haka sannan ya ce muka ba shi bushara muka ce bi ishaqa ishaqa shi ko na zuwa nabiyan shi ko a matsayin yana annabi min al-muhsin ya cikin masu kyautata min afwan min as-salihin yana cikin shi ma ba addu'a salihai ce ba to shi ma yana cikin salihina kakka tsaye da ita ga wannan shi ya ci jarabawa ya yi fasin ya wuce ko ba haka ba to shi ma na bayan kakka hissa yana ciki to dun a tunhaye giɓin da zai rasa ka gani dun kakka ya samu giɓi da yawa ka ji wancan du ya kwashe komi saboda mi saboda shi wancan ya samu yanka wanga bai samu yanka ba sai Allah ba shi wata siffa da bai ba da ita ba a wancan wurin amma akwai ta din amma bai ba da ita a can ba waye wa ka gano me ita cikin nan wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin micece aka samu nan nabiyan don a hana a kange bakin a kange sukan mai suka kakkaso kai annabina annabina duk da dai bai samu yanka ba duk da dai ba a ce a yanke shi ba duk da ce ba shi dan harko ba duk da dai ba shi an ka ce mai hankuri ba duk da dai ba shi ya miƙa wuyan ba to amma dai shi ma yana da wani daraja annabi na kakka so kai min as-salihin kuma dukkan su bayan Allah na da wancan da wanga an ce mutum na da yara biyu ana gardama guda abu ya faru garai amma dai ka yadda cewa an yadda cewa wannan shi an na farko na an yadda ka sai an ka da labari sai an ka ba labarin ga an ka samu na farko sai an ka ce an ka samu na farko yayi hankuri yayi wannan aikin da aka rigima cewa wai yi shi an ka gama bayan an gama sannan an ka ce an ka samu wani sai an ka faɗi suna ne to kaga shi ba wannan nan an ka yanke ba wannan za za shi mafumi ko zahiri ko nassi zahiri ko nassi nassi masha Allah nassi ehe akwai zahiri akwai nafsi wancan aya ta hudu muka karanta shekaran jiya mafhum mafhumun kai cewa wa na ha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaquba mafhumi na mun ka samu cewa mun kai inda shi za a yanke da Allah ba zai ce mata za ta samu ka na wannan ba in ku har Allah ya ce mata za wannan za ta haihuwai kuma wannan ɗa ya hahu ya haya kubu sannan kuma daga baya Allah ya so ya ce a yanke shi to wargi na ya kai mafhum kenan ce mata da zai kai girma har shi ya haihu mafhumin magana ya nuna ba shi za a ce a yanke ba to nan ko karara ya faɗa mana wani wanda an ka ce a yanke ya ba mu sifofi ne ya gaggama sannan ce bayan haka an kai an kai mai bushara da ishaqa nafsi ya nuna ba shi an ka ce a yanke ba shi yasa malam ce mata zahiri harko daga baya mu saurara sai mai da ita nassi malam karanta muna yace ni فهذه بشارة من الله تعالى له شكرا على صبره على ما أمر به وهذا ظاهر جدا في أن المبشر به غير الأول بل هو كالنص فيه كنجبا بشارة wannan bushara ta ga larabci bishara ko bishara aka ce ita na ba labarin farin ciki ko a sa ma ba'un kasara amma an ka ce bushara ya an ka ce ma wani albishirinka matarka ta haihu sai ka dan bada wani abu kace to wallahi na ji daɗi baka wani abu ka dan bashi a dubu guda ko ita aka ce bushara gorin tukuici kenan bushara bi dammil ba'i amma shi labarin bishara bi kasril ba'i mala yace fa hadihi bisharatu min Allah ta'ala wannan bishara ta daga Allah madaukakin sarki lahu ga shi annabi Ibrahima nisa an kai ga bishara Allah ya bashi wani abu shukuran ala sabrihi han godiya ga hankuri nai Allah kai Allah da baiwa yake in ya baka abu kuma ya kai wani abu da shi kuma ka dabbakatar da umarnin Allah sai ya dada ma ya ya roki Allah shi bashi wani mai taimako ne wani mutumin kirki Allah ya bashi mutumin kirkin kaga dole zai so shi zai so shi rayuwa ta tarayyu da shi kamar da malamai ka ce to Allah kada ya samu gomotsu son son Allah da son Isma'ila su tattaru cikin zuciya annabi Ibrahim su yawa to Allah suna son ya farrake mana mu na cewa annabi Ibrahim bai son ɗane kamar da kasan Allah wa wa annabi Ibrahim wa annabi Isma'ila nan a so shi irin son da aka wa Allah sai ce bari in gwada muku in gwada muku Ibrahim yana so na he da yau da kasan Allah Ibrahim ya kiɗan nan ya da kasan Allah suka ce wannan kamar yana nuna ma haka nan ko to a lokacin da duk Allah ya baka umurni ya jarabta ka kacci jarabawa to ina nan ana baka takwaici ko ba haka ba ana baka kyautar da aka cewa kai ne kai ni kai first class ko ba haka ba to annabi ya first annabi Ibrahim ya first class ga wannan al'amari sai aka dada maiwa aka bashi bishara ta ishaqa dadi na ashe kamar ka ce isma ishaqa ma kyauta ce ko tukuici na na aikin da Ibrahim annabi Ibrahim da annabi Isma'il sun kawo Allah kamar tukunci na yanzu har yanzu dai annabi Isma'il na da wata falala kenan a fahimci abin sosai sai malam ce alama umira bi akan abin da Allah umurtai kamar tukunci na na hankulin da yayi wa hada inji malam ce wannan zahirun jiddan abu abuna qarara zahirina fi annal al mubashshara bi na cewa wannan da anka bada bushara cewa ga na biyu din ga gairan awwali gairul awwal ba shi na farkon ba sun sun babbantu to na farkon sa mai suna to ka ce Isma'il ko ka ko kaki an fahimci wannan yace kai bal ba ma zahiri ba huwa kan nafsi fi haka kaman nafsi na nafsi mana min nafsi a ta sunan mun ji wannan ko fa in qil fa in qila fal فإن قيل فالإشارة الثانية وقعت على نبوته إن كتشي آآ wato kan da ka hararo wani abu mallan sai haro ma sai bada amsa kila bar an ka bakka ka ba ko tuna wannan dun tun yanzu ka saki ko ba haka ba to gudun akwai yan jayayya akwai yan mandiki akwai yan loga ma cewa sai sun gano wani abu sai ka ce a'a to ka har yanzu baka yadda cewa ishaqa shi annabi ba har yanzu kai still kana nan kan taurin kanka tun taurin kai ne zama kana nan kan taurin kanka na haka shi an ka ce a yanke kuma shi ana daya a'a to ga aya fa wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin kace i haka aya ka nuna ai aya nuna ta kai kawai mun yi masa bushara ka dibi wani tawili mugun tawili ai aya nuna ta kai mu wa annabi ibrahim bushara ishaqan zai zama annabi ta kamili eh zai zama annabi wa basharnahu bi ishaqa nabiyan muka yi masa bushara game da ɗane an nashi ishaqa zai zama annabi plus ko min as-salihin kenan yanzu shi annabi ibrahimu tun da ya cika ta inni ja'iluka ilin nasu imaman to sai ka ce shi ko tukuicin ɗabi'ar tukuici ne shi wanda yadda yanke shi sai an ka ce nabiyan kila kun gano harara kun kun fanto sai mallai ya ma gano ta kila ba ku gano ta ba ya gano za ka ce haka sai ce fa in qil idan an ce fa bi ta saniya a a laga ta malan bisharar gada na ta biyu me ita ta biyu dun bisharar ta farko fa basharnahu bi ghulamin halim falamma balaga ma'ahu sa'i qala ya bunay inni ara fil manami anni azwa kashi ayat ko kaga fa basharna bi gulami halin ita ta daya sannan wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan biya as-sani ita ta biyu sai sun kace a'a bishara ta ɗaya tare take da ta biyu ta biyu karfafa ta ɗaya ta mun kai masa bishara da yaro mai hankuri sai aka ba da labarin hankuri ne bayan an gama sai aka ce sannan muka yi masa bishara cewa mun wa yaron promotion zuwa annabi kilan gani yace in kace haka kace ai a bishara ga tabi waqa'at ala nubuwati tana magana akan zamani annabi taka magana lamma sabar lokacin da uban yayi hakuri alama umira bihi ga abinda an ka umurtai wa aslama waladu shi ko dan 'yan mika wuya al'amrin amrillahi ga al'amar Allah to da sun kai haka duka gaba dai jazahu Allah ala zalika sai Allah ya saka mai akan haka shi dan bi an a'afahu nubuwa sai Allah bashi annabtaka yace idan eh, kaddara ka ce haka duk da ayar gaskiya ba haka a zahirinta ba ba haka fassara ayar ma take ba an gane ba duk inda ma haka take ba a ma cewa wa din na biyu fa za a cewa fa usbabiyya da akawa din da ma an kai ma abu an kai ma abu an kai ma abu in yazzan na farko sababin na biyu shi ya kawo na biyu to ba a sa wawi a larabci za a ce fa basharnahu sakamakon abin da ya wakana sai muka yi masa bushara na aka ce fa sababiya to cewa wa basharnahu wani sabon labari na aka suna kulla ma ga wani labari duk da sun san haka amma rabu dan bid'a in bid'a ta kanta ko ba haka ba duk wanda an kai su ya malkasa ta ba tsoron Allah ba tsoron ba tsoron yare ko ba haka ba duk ko yare dole ka ji tsoro ne ko duk luga in ta tabbatar da abu ka kauce ma zan wawa ko ka zan baka iya lugar ba to haka ya kamata to amma takaddara mu ce haka sai malam ya ce fa innal bisharata qala kila ko kila al bisharatu waqa'at ala al majmu' ala dhatihi wa wujudihi wa an yakuna nabiyya ولهذا نصب نبيا على الحال المقدر أي مقدرا نبوته فلا يمكن إخراج البشارة أن تقع على الأصل ثم تخص بالحال التابعة الجارية مجرى الفضلة هذا محال من الكلام جميل بل إذا وقعت البشارة على نبوته فوقوعها على وجوده أولى وأحرى جميل جزاه الله خيرا كي ما yace sai mu ce بشارة albisharatu ku dakata ku ja bishara din waqa'at 'ala al-majmur ta bishara ce an kai mai samu ya zan annabi bishara ce an kai mai ya zan mutumin kirki min salihin bishara ta bishara wannan bishara ga duka ga duka take kuma sabuwa ta ba waccan ta ba a fahimta larabci sun kabi ba nasi sun kabi ba ba ba ba ba nasi ma'ana ba aya gare su ba ba hadisi sun kawo ba larabci sun kabi to ba bari a bi larabcin ko ba haka ba sai yace al-bishara waqa'at 'ala al-majmu' bishara ta faru gaba ɗaya ala zatihi wa wujudihi akan zatin shi shi Isa alaihi salamu na cewa mi fara Isa ko shi Ishaq alaihi salamu akan zatin shi za a samai wa wujudihi da kuma yadda zai kasance zatin sa wa basharnahu bi Ishaq an ka tsaya nan to ala zatihi shi Ishaqan kai ne nabiyan wujuduhu zai wakana zai kasance wanda ba faɗa mawa ba ba haɗa ma sara haka nan ba fabasharnaha bi haƙa, wa min wara ya yaqubu samu ne dai an kai magana za ta hudu an kai magana amma wannan sai an ka ce to za a samai kuma zai zan kaza da shi annabin annabi ibrahim annabi na to dama abin da ya shahe ka yadda ma ya sha maka shi ya shi aka magana da kai to tunda shi annabi na sai an kai magana annabtaka shi ya san annabtaka ita kuma asara ba annabi bace ko ba haka ba kawai dai an ga haihu shi ce Allah ya gwada min jika ne shi ta sani ko ba haka ba ko ba ba ta sani ba sai an ka ce to har jikan sai ke gani a fahimci wannan sai ce akan sa a samai za a samu jika sannan ni ala za ta wujudi wa an yakuna nabiyya kuma zai zan annabi wali hada tsaya ka jiya larasi ya nuna muna haka nan don haka nusiba nabiyyan an kawa nabiyyan nasaba don haka aka wa nabi nasaba aka ce wa basharnahu bi ishaqa sai aka ce nabiyan ba a ce nabiyun ba ko ba a ce nabiyin ba da kasara inda inda inda wada kuka sun wada kuka sun ma'anar ku ce haka take haka za ta zama sai a ce wa basharnahu bi ishaqan nabi bi ishaqa annabi muka yi mai bushara da da annabi ishaqa to haka sai ta zo haka nan to anan ba shi take nuna ba wa basharnahu bi ishaqa bushara ta farko kenan muka yi masa bushara da ishaqa an gane bushara ko kenan wanda an kace ayin bushara zai samu kenan babu shi kenan babu shi tunda an kai bushara ya samu ko kenan babu shi to sai an kace nabiyan me aka ce mai a larabci a nahawu halun ji'itu rakiban ji'itu mashiyan ji'itu dahikan akula kaifa ji'ita ji'itu mashiya ji'itu rakiban yan ka ce yaya ka zo ka ce ji'itu nazo to an samu zuwa an samu zuwa ita an same ta to ce wadda ka yi rakiban wata siffata ta biyu da ka gore ita kila an fahimta to ita halun shi halun ai hankuri masu luga su saurara shi halun nabiyan yana zuwa gida biyu akwai halin wadda dole ta taho tare da mai ita sannan akwai halin wadda ake fadala babu bukatar faɗinta ta ƙarin wani abu na amma ba ta taka rawar gani cikin abin kila an fahimta to yanzu misali sai mu ce nabiya dinga hali na fadala ce ko ba fadala ce ba sai ce mi sai mala yace alal hal al muqaddar kaji ba akan hal muqaddar wa basharnahu bi ishaqa shi saka zai taho ko hala kaunihi nabiyan shi a halin muqaddara hala kaunihi nabiyan an fahimci wannan sai ce ni ai muqaddaran nubuwatuhu wanda za a kaddara annabtaka ce kaga fala yumkinu ikhrajul bisharati baiwa a hidda annat a hidda bishara an taqawa alal asali a ce wai ta faru akan asali summa sa'annan Ta tahussu bil hali tabi'atil jariyati majaral fadala sannan ta keɓantu da hali halin da ya biyo ta farko wanda kuma matsayin ragowa yake bai yiwa fa hadhi muhalun min al kalam a magana bai yiwa mi anni bai yiwa al harafi sai a ce mi sai a ce hal jaa hal jaa hal jaa al ustazu mi an kai magana mi an ka tambaye ka kai ne mallam ya zo. sai ka ce na'am ja'a ba hikan ya zo yana dariya ko shin to Allah ne an ka tambaye ka zuwa an ka tambaye ka to bai yiwa a ce amsar da ka basuwa wai tana nuhin dariya ta take bada bayani ba zuwa ne ba aha yana yiwa ga ga gaye bai yiwa a tambaye ka ga abu ayi magana ga abu in ka bada amsa sai ka tunhaye magana da wani abu wanda ka describing yadda ya zo sai a ce ba kana nuhin na farkon ba na biyu kaka magana to an ka dauki wanda sun kace sun kace a'a wai dama hakan akwai shi yanzu kenan an yi mai bushara da annabtaka ya za a ce an yi bushara da mutum kuma mutumin ga lokacin da zai zo hali yana wani hali sai a ce ba da shi an kai bushara ba da hali an kai bushara kun gane hawan hankalin na ce maka ya malam ya zo kace ya zo yana dariya sai a ce wai a wai kana nuhin kana son ka bani labarin mallan ya dariya ba son ka kai ka bani labarin mallan ya zo ba kuma alhali game da tambayar da ni ta cewa mallan ya zo shi nika magana Allah cewa muka yi mai bushara da zai samu ishaqa alhali ya zo yana annabi sai a ce ku ce wai a'a ai magana tana nuna Allah ya yi mai bushara ishaqa ne zai zama annabi ya za ku ce haka wanda idan hali a larabci ya zo hali to goyon bayan magana farko ta kai in ta farkon ta tsaya ta biyu ta tsaya in ta farkon ba ta tsaya ba ta yi ba ta tsayawa in ka ce i malam ya zo yana dariya sai wani ce a ah, malam ya zo ala malam bai zo ba ya ce malam ya zo wani dariya ina mutumin nan mai bakin kaya zai ce kai rashi yana ba mallan na ba ko ba haka ba ba mallan na ba kenan dariyar da ka gani ka ce malam ya dariya hakikatan malam ya dariya ƙarya haka dun komi dun ba a samu na asalin ba huwa bai ko taho ba kina kun gane bai ko taho ba balle a samu dariyar to in ko ba a mai bushara da isi haka zai tafi ba ya za a ce a ce annabtaka za ta zo ashe kenan in nace an kai ma annabi Ibrahim bushara da isi haka kuma yazo zo yana annabi babban abin bushara dai za a samu isi haka shi a babban abin to abin da sa aka kara mu annabi ya zan annabi saboda dama ko wanda tsuntsu kukan gidansa ya kai duk abin da ya shahe ka in kana mutumin kirki na kirki ka so don ai ma bushara an ce za ka samu da amma dan ira boye ina amfani sai an ka ce ma annabi ya kwantar da hankali ne dan da zai samu suna ne isa haka kuma ya kwantar da hankali 100% mutumin kirki na kai wuce nan nabiyan nabiyan saboda haka kalima ta biyu tun haya ta ga ta farko to bai yiwuwa kuma a ce a ɗauki magana a kore ta ga asali a azata ga tunhaya kuma a ce yare ya tabbatar da wannan an fahimci karatun masha Allah Allah shi bada lada ko ba gane ba fala yumkinu sai ce ni sai ce fala yumkinu ikhradil bisharati an taqa ala al-asali bai wa a hidda bishara a ce a haice ta daga faruwa kan asali a kore ta ga asali an gane summa wai sa'an nan ba an kore ta ga asali na samun ishaka sa'an nan ta hussu wai a keɓance ta bilhali da hali yanayi a tabi'a wanda ka biye aljariya wanda matsayi ne na gudana majaral fadala madadin kingi magudanar kingi saura na yaka gudana shi hali an ka ce ma wani ya zo yana dariya babban abin da mun ka samu da yana nan ya taho kalimar dariya saurata kingi na abin da ka sun ya nuna mana kana son ka yi describing ine da ya zo kuma a ƙara gane kai mai tsananin ƙwanƙwantona har ka san wanda ya taho shi dai kawai ka nuna nunawa saboda haka kenan cewa yana da dariya kingi na saurana to bai yiwa a kore magana da asali aza ta ga saura ga masu yare hada muhalin min al-kalami wannan abu korare na cikin magana saboda haka me ka ya ce bal in idza waqa'at al-bisharatu ala nubuwatihi in dai bishara ta faru akan zamani annabi to fa wuqu'iha ala wujudihi wannan bishara ta faru akan za a samai aula wa ahara tahi kuma tahi cancanta in nice ma za ka samu ɗan ƙwarai ko ba haka ba ɗan ƙwaran ƙwaran na ƙwarai kirkin ya shigo ga kunnen-ka ko to ai ta tabbatar da za a samu ɗan amma in nice ma za ka samu ɗane shiru ba ta nuna ɗan ƙwaran ba zama ne na ƙware ko ba na ƙware ba zato za a yi amma in nice ma za ka samu ɗan ƙwarai to za a samu ɗan saboda haka in an ka kawo sifa to an ka ce za a samu sifat so samun asali to wannan shi sai zama tabbas an fahimci yare wa aidan wa aidan fala raiba anna al kana bi makkah جعلت القراديب يوم النحر بها كما جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار نعم تذكيرا لشأن إسماعيل وأمه نعم وإقامة لذكر الله نعم ومعلوم أن وأمه دون إسحاق وأمه ولهذا اتصل مكان الذبيح وزمانه بالبيت مكان الذبح مكان مكان مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام نعم الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل نعم وكان النحر بمكة نعم من تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل نعم. زمانا ومكانا نعم. ولو كان الذبيح بالشام كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم نعم. لكانت القرابين والنحو بالشام لا, لا لمكة الحمد لله وأيضا كما بغو لكاري يزو أنت أصدق آية فوق أي أمهاني ده هنكلي hankalin ga dai ordinary hankali dai ka diba ha gani fala raiba ba makawa annad dhabiha kana bi makka ko a yadda yankan ga shi yankan ga da an kace an yi kowa san dai maka an kai shi wanga shi har su ba su jayayya kowa ya san makka an kai shi kuma kowa ya san ko maka inda an kai shi duk babu jayayya ko to mu rika wannan to wali zalika don haka ju'ilatil qarabin qarabin yawmun nahari biha don haka an ka sanya ana yanke dabbobi alqarabin ana yanke dabbobi a ran goma ga wata sallah a can ba a ce a tai wata ƙasa a yanko wannan ba a ce a tai ƙasa a yi hadaya ba a rike wannan kama ju'ila sa'yu bayna safa wal marwati wa ramyul jimari tazkiran li sha'ani isma'ila wa ummi kamar yadda an ka sanya tsakanin sa'ayi tsakanin safa da marwa da jiha kango an sa suna dun tunatar da irin ka tuna da abin da ya samu Isma'ila da ɗanta abin da ya samu Isma'ila da mahaifiyarsa Ni a asalin safa tsakanin eh, sa'ayi tsakanin safa da marwa ba wannan tahiyar da zuwa da a dawo tsakanin safa da marwa wanda ita hajar uwa annabi isma'il ta yi ba shi asali ba me asalin samun zamzan in kara ba duk samun ita hajar da danta isma'ila ba sannan mi a asalin wannan jihar kangaye ba asali cewa a shaidan yana sun ya hana ibrahim zuwa yanka ɗansa ba a zo wuri na hudu ya jejjefai ya ɓace sannan ya ƙara ba gaba kuma can bayan an samu zira'i ɗari biyu haka ko ko mita ɗari biyu haka sannan kuma ya koma bayyana gare koma jiwa ne an ka samu jamatul wusta ko sannan kuma aka zo ta uku ya koma bayyana gare aka koma jiwa ne aka samu jamatul akaba ko ashe ni asanadiyar wannan jiwa don isma'ila kenan asali ga isma'ila wajen tahiya a yanke shi an ka samu wannan jiwa ita ko isma'il uwarsa hajaru saboda ita an ka samu as-sa'i na safa wal ko a ina an kai wannan a makka mun san wannan sai zan dun dun tsare wannan abin amma ƙari wai kamatar da zikirin lahi da kuma tabbatar da ambaton Allah shi su aka kabbara wurin nan ko ana sa'i ko da marwa kuma dun kakkace a ah, kenan ashe asali dai kenan mutane sun ka aikata haka shi yasa Allah ya kore wadannan yace inna safa wal marwata min sha'irillahi kaji bai sahi cikin addinin Allah kawai kila ni in yana nuna abin wani abu ya nuna kenan sa aikin hajaru dan nan zuwa nan ta nuna a ayyana muku yadda za ku yi a ayyana muku wurin yi kila fahimta don dole sai an samu wurin yi amma dama safa da marwa min lahi an fahimta ehin to ina ina adda safa makka ina adda jima kangaye makka ina aka yanka hadaya makka mu ci gaba yace wa ma'lumun anna isma'ila wa ummuhu kuma sanannen abu na ga tarihi kowa ya yarda har su din ma sun yarda annabi isma'ila humul ladani sune biyu katal kana bi makkata sun ka zanna makka tarihi haka ya tabbatar a makka an kai yankan sannan a makka a makka an kai yankan kowa ya yarda don haka ma an ka mai da wurin yanka hadiya a nan makka a garin makka ba wai dole sai cikin garin ba nika yi, a yankin makka sannan a makka din na an ka ta hijji an ka ta yanke wannan da za a yanke shi dan na bayyana ana jifa sau uku don haka an ka samar da wurin jifa gayi a makka din na ita uwa ta shi Isma'il alaihi salamu ta yi sassaka tsakanin safa da marwa safar da marwa a makka suke a makka na ko ko ku ɓoye sunansu mutanen nan da wannan da an ce a yanke makka an ce a yanke shi wannan tashi da ya rasa ruwa yana jariri tana da dan mai kama ta ruwa inda ta kama jogin din nan tsakanin safa da marwa ita wannan uwat inda ta yi shi a makka ta yi shi an fahimta inda an kai jiha a makka inda an kai yanka a makka inda an kai sassaka a makka ko to tarihi kuma ya nuna muna da saratu da ittihaqa ba zo makka ba tarihi ya tabbatar da isma'ilu da uwarsa hajaru sun ka zanna makka to wane ne za a cewa an kawa a hankali dai a tarihi tarihance tarihi ya tabbatar da saratu da ɗanta istihaka ba su ba zuwa makka ba ba su zuwa wannan yankin ba kamar da tarihi ya tabbatar mahajaru da ɗanta isma'il su sun ka zanna wuri. shi na ruwa sun ka kare mata kama jogin safa da marwa shi na an ka tahiyanka shi ɗan na sun ya kare an ka jefai so bakwai sau bakwai sau uku shi na da an ka zo wurin yankan Allah ya hana a yanke shi ya yi fansai da dizibin azimin an ka mai da wurin yankan wurin yanka shi na a ina to an kai wannan a makka waye zanna makka Isma'il da wasu hajaru to wani na an ka yanke hankali dai ka sa hankalin to ka gani kila an fahimci wannan abu na gaba malam yace wali hada tun haka ma ittasala makanu zarhi zarhi ko zabihi yawa malam na ta karanta zabihi zabihi makana zab'i don haka wurin yankan ya zan sadadde wa zamani da lokacin yankan duk sun ka zan sadaddu bil baitul haram an ka danganta su ga baitul lahil haram ba sai an ji haji ba aka wannan ba sai an ji haji aka yankan hadaya ba eh kuma ina aka yankan hadaya ba sai makka ba eh don haka Allah ya ka yasa nan sannan mi agaba Allah bi shtaraka fi bina'ihi kadibi wani hikima sai an ka ce ba a yankewa sai a wurin sai a makka inda an ka tashi yanke shi kuma abin ka daban shawa in za kana yanke shi kamun ka zo yanke shi sai ka biya wani masallaci da shi da ne sun ka gina shi shi wannan da za a yanke sai ka biya masallaci mi shi na yace Allah bi taraka fi bila'ihi Ibrahim wa Isma'il sai an biya masallaci an yi ibada a masallacin da da annabi Isma'il da annabi Ibrahim sun kai tare a wajen gina shi har yanzu dai a tacin wannan matsaloli da annabi Isma'il alayhi salamu an fahimci wannan sannan wa na naharu sannan yankan ya kasance bi makka a makka kuma yaushe sai zan shi wanga yankan da a makka min tamami hajjin baitin alladhi kana ala yadi ibrahim wa ibnihi isma'ila zamana wa makana yazzan yazzan shi wannan yankan za a yi shi a makka yazzan shi wannan yankan wanda za a yi makka yana cikin cikon ayyukan aikin hajji ko ko ayyukan wannan ɗakin da za a wannan ɗakin wanda ɗakin ya zauna ga hannun Ibrahimu ya zanna ga hannun ɗansa Isma'ilu shekara wa shekaru ko ku ana danganta shi ga Isma'ilu isa haka tsawon zamani wuri da zamani yan ce ina ne wurin annabi Ibrahimu da Isma'ilu sai a ce makka su wane ne suka gina eh, baitul haramun da makka sai a ce eh, Isma'ilu da Ibrahimu kullum kenan ko sai malam sai hidda result sai ce wa da yankan gar suka cewa da ya kasance bisham asham an kai shi wa asham saratu da da ishaqa su asham su suke can sham ba su ko tabawa ba to inda wanda kuka isa haka an kace a yanki kuma ishaqa da mahaifiyarsa lokacin suna sham din da a ce sham an kai su kama yaz'amu ahlul kitabi kama yadda ahlul kitabi ka faɗa wa man talaqqa anhum da wanda ya karba karatu ne ga ahlul kitabi da a ce haka na can san an kai shi sham an kai shi lakanatul qaradinu da duk yanke yankin da za a yi hadaya wannan haru da yankan da za a yi sallah da duk ya kasance bishamila da makka da a hankali sham za a ta yi shi ba makka ba to ba a taba cewa ka taimaka kai wani abu ba ko sham kai wani abu ba ko ziyara da aka ta ta baitul maqdis da manzo sallallahu alaihi wasallam la tushaddu rihal illa ila thalathati masajida ko al masjid al haram wa masjidi hada sanace to me ce ayanka can a yanka babu yanka kwata kwata babu yanka babu wani aiki da za a yi wanda adda alaka da annabi Isma'ila wanda an kace Aisha shan saboda kaga haka na ko a yi hankuri dole sai mu dan ƙara ga guda ku yi hankuri sai mu saurin canye ta wa aidan fa inna Allah ta'ala وأيضا فإن الله سبحانه سمى الذبين حليما نعم. لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعة لربه نعم ولما ذكر إسحاق سماه عليما أيانا فأمك جوائر abu na gaba. ɗazu mun ka ce lokacin da annabi ibrahim ya yi addu'a ta farko ga mata ne ga hajaru ga saratu allah shi bashi ɗako sai allah ya ce fa na bi gulamin mi halim aka ce mai hankuri ko to dakata nan za mu komawa sai ya ce fa inna allah subhanahu wataala sammat dhabiha allah ya kira shi wannan da za a yanke ya kira shi haliman halima ya kira shi mai hankuri ko tunda sai yace fa basharnahu bi gulamin halim sai ci gaba da ba labari ne ma balaga ma husaya kala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajudni insha Allah min as-sabirin falamma aslama wa tallahu lil jabini wa nadaynahu an ya ibrahima an qad saddaqata ar-ru'ya inna kadhalika nadzil musinina ehem sai ce har inda yace wa fadainahu bi dhifin azimin labari ya kare ko kenan wanda an ka tashi yankiya shi awa halim shi ko wancan dan uwan nashi ko ka san shi ko baka san shi ba sai ka saurara ka ba mu suna dan uwan nashi alim Allah ya ce mai alim mai ilimi yace ce mai shi na yace ce fa inna Allah subhanahu sammat dhabiha Allah ya ce ma wannan da za a yanke halima mai hankuri hula la ahlama saboda a duniyan nan ban ga mai hankuri ba babu wani mai hankuri mimman aslama nafsahu lizabhi ga wanda ya mika rayuwa ta a yanke da'atan lillahi dun ɗaya da ga Allah kuma ya san in an yanke shi an kai kuskuren yanka ta ya tafi fa ko ya san ba a kuma dawa kuma ya basuwa to don Allah wai kai hankuri wuri ya dauriya tai to sai Allah ce mai salim amma walan ma zakar ishaqa da labarin ishaqa yazo sammahu aliman sai samai alim ashe akwai halim ashe akwai alim to bari mu diba wa an ka ce ma alim duk wanda an ka ce ma alim shi abba a yanke ba ko ba haka ba shi na ba a yanke ba ni Allah ya ce hal ataka hadithu dhayfi ibrahim ta'ala hal ataka hadithu dhayfi ibrahim al mukramin id dakhalu alayhi fa qalu salama قال سلام قوم منكرون هل أتاك hadithu ضيف ibrahim. shin bakin annabi Ibrahim sun zo ma labarin su ya zo ma ya Rasulullahi ka taba jin shin mun taba labarta ma cewa annabi Ibrahim wasu baki sun zo masa al na masu baki masu daraja ka taba ji na masu daraja wajen Allah tunda mala'ikuna ko na masu daraja ga Annabi Ibrahim tunda duk wanda ya tayi da huwaka ya ruga da gudu yadda so ma dan maraki ya kawo ma ka san kana daraja waje ne ko ba haka ba eh ba ma wani ba ko ya kaza ga yace so ma gudag gadai ko ka tuwa cikin dare gidan mutum ya tuma bakin ran da aba ce su ma kaza ka fa ya dauke ka da mutunci to bali ya yanko ma dan maraki gaba daya kaga mukarrami na ko shi labarin sa ya ma ya rasulullahi kamar ka ce a'a sai ya ce dakhalu alayhi saurara ka jiya yayin da sun ka shiga waje ne fa qalu salama suka ce mai amincin Allah ya tabbat muna yi ma sallama sallama muka yi ma qala sai ya ce salamun aminci ya tabbata gare ku qaumun munkarun amma ban gane ku ba daga ina qaumun munkarun Hmm, a kula yanzu bai gane su ba kula da wazani ɗin ba kyamana ba ba tsoro na ba man gane ka ba mutum ya kira sunan ka kuka gaisa suka ce ban gane sai ce ai nawa ne ko farko ce kamun munkarun daga ni daga ankara na ankara yunkiru inkaran munkiru munkarun sai ce mun munkarun ban gane ku ba to ku kula can cikin waccan aya ta dawas safati ko fa ma labisa an jaa bi ijlin hanidin fa qarrabahu ilaihim qala falam fa ma labisa an jaa bi ijlin bi ijlin hanidin falamma ra aydiyahum la tasilu ilaihim nakirahum kaliman nakira ba ankara ba ankara baka gane ba ka ce wallahi ra'aytu walakin ankartuhu ankartuhu da hamza na gan shi amma ban gane shi ba amma ra'aytuhu fa nakirtuhu babu a na gan shi amma wallahi ya bani tsoro ina sauna tai ba ban gane shi ba ina zaton kila muguna mugun dana kila an gane to na da farko yace ban gane ku ba amma cikin bai gane su ba ya kawo musu dan maraki cikin bai gane su ba ina ce ta ko yadda ya gasu musu dan maraki kinci fa na kirahum sai ce to waɗanga mutane ba mutane arziki na ba Allah ya waɗanga miya guna ko shi an na kirahum to nan kaumun munkaru yace ban gane ku ba ni a cikin ayat fama fama da bisa an ja bi idilin faraga ila ahlihi jazakallahu khairan faraga ila ahli ila ahlihi fajaa bi idilin samin sai nan take sai ruga da gudu wajen iyali ne nan take ya zo musu bi idilin da dan mariki saminin mai mai eh gasashe gashin ashe kaga ba sai da ya zabe irin wannan da kowa bai so ba mai mai ya samu fakarrabahu ilaihim ya kai musu har gaba gare su ka san an ce zaka ce mu bako ta so ka ci a rashin ladabi na ta so ka ci kunya zai yi sai ce Allah ya koshi alhamdulillah alhamdulillah to ka ce tawo a kai mai ka kai ka aje mai ka ta hekka ko ba haka ba zai ci to amma ka kai mai ka tsare shi kuma ko yawwa faqarrabahu ilai ya gabatar musu ya kai musu yadda yadda fa qala ala ta ku yace a ba ku ci fa aujasa fi nafsihi khifa da yagga sun kici sai ji tsoro game da sunan ciya ba mutanen kirki ba sai ya gaba gashi nan shi ne ka san mu kawo kalu da sun kace mai lata hafkakka ji tsoro kakka ji tsoro sai mi wa kofa har yanzu ta mai tu zo an taɓa da kamunai an taɓa yi kamunai shi yasa duka ba ta zuwa dafa zun ba a ta farko ba wa sai an ka saki mai ɗazu an yi ashe ko kwanaki an yi ko shekarun ba an yi wa basharuhu sai suka yi mai kuma suka yi mai bushara bi gulamin alim alim da wani yaro mai ilimi ɗazu irin na ɗazu sai a ce nan sai bata ambaci suna ne ba can sai an ka ce wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan sai ka auna alim nabi alim nabi alim nabi za ka auna wai kamata ya zama ilimi ce mai annabi da ce mai alim duk gudana duk gudana don an tambayi annabi musa kuma ya ba da amsa duk da dai an ce ya kure amma ya ba da amsa wai ilimi ya ce niya ba daidai ta ba to kuma Allah ya ce a hmm. ladabi abba ba ko hmm, ladabi abba ba hmm, saboda ni saboda kamata ya mai da ilimi ga Allah ce Allah shi ne mafi ilimi sai Allah ce a'a akwai wanda hika ilimi amma ya yasa malamai sun kace amsa daidai take ladabi na abbai ba ba wanda aka tsammani zan mai ilimi kamar annabi idan annabi na raye a duk duniya to rance da Allah duk duniya shi kowa ilimi duk duniya shi kowa ilimi to kasancewa kuskuren da Isma'il mai Musa ya yi akwai kuskure ciki duk duniya shi ɗaya annabi shi a tambayar amsa a a akwai wani annabi da shi inda amsa duk duniya babu annabi sai shi amsa daidai take to duk duniya akwai akwai babu annabi akwai annabi khidr alaihi salam annabi na sai kaka ce wali na ka tsaya nan ba wali wancan na wanda muka sai na kwarai din ba irin waliyin ga ko ba haka ba na wanda aka ba mutane kaka ce iri ne na bale ka ce to ai ga wali ya annabi ko a'a shi ma annabi na kenan in yana annabi wancan na annabi wancan na annabi to kaga babu a cewa baka kuskuren ka ce kai annabi din ka ce kai wancan annabi baka cewa wannan shi a kuskuren kina fahimta amma a istihaqa to sai aka Allah ba da bishara zai ce mai zai sa shi annabi to daidai yake da yace kuma zai mai da shi mai ilimi daidai yake na allamnahu min ladunna ilma duk wanda Allah karantar shi kowa karatu kuma dole ka yadda masha Allah sam kan haka kenan annabi Isma'ila me ya hissifantuwa da shi il annabi Isaka Isaka annabi Isma'ila me ya hissifantuwa da shi hil halin hil hil hankurin halin mai hankuri wa hada shi wannan da anka ce qul qalu la takhafu basharuhu bi gulamin alim wa hada ishaqu bila rayb ishaqa na ba ku kwanto yadda saboda ni saboda lokacin da an ka taho wanzu ya bashi bishara shi annabi ibrahim ba mala'iku ba suna sai mata te wa mar'atu qa'imatun fa bahikat fa ha bi ishaqa shina sai an ka fada mata kare fada mata iya kai kila fahimta ya annahu min imra'atihi saboda ni yana daga mata ta yake mata ta a kula ga wata gaba din za a ambata da ce mu yi taqi game da ita saboda ga mata taina wahu hu wa hiya al bi ita ma ai mata bushara na za ta samu ko amma ni wa amma Isma'il amma Isma'il famin surri famin famin surriya daga sadaka yake shi kuma ba hajar ba ba ana ce hajar sadaka ba ko eh ka ko ibn qayyim tafi kan haka nan ko amma ina son mu yi dirasa ta nazari ta tahqiqi game da wannan mas'ala in kuna karatu za a samu rigima game da haka nan wa aidan abu na gaba fa innahuma bushira bihi alal kibari da da da Ibrahim alayhi salamu da ita Sara alayhi salamu an yi mata bushara su ai musu bushara lokacin da sun katsuwa tsaya haka ji ka gano alamat cewa ba su sun kahi Isma'il ba ko ehen tun da lokacin da an kai mata bushara a cikin suratul zariyat qalat a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'ali shaykha in hadha la shay'un ajib in haihu ina tsohuwa ga mijin nawa rakwabab ka akwai ban mamaki irin ɗabi'an mata eh ka yadda ta ce haka ko kenan ta taɓa haihuwa wagga kalabai suna mata haka nan ba taɓa haihuwa ba ko kuma ta ɗebe tsammani ko missa ba ai wanga ta'ajjibi ba ga Ibrahim lokacin da an kace za a bashi saboda ba a tsammani ya wuce haihuwa sannan Isma'il jazakallahu khairan an fahimci abu na biyu sannan ai tarihi ya tabbatar duk an yadda haihuwar Isma'il alaihi salamu shi yasa ta yi kishi ita Saratu hatta nemi a nisantar da Hajaru da ɗanta Isma'il daga wajenta don kishi na motsa mata ashe hanzu ne ƙara nuna muna ashe an ta Hajaru ta rage ta samun ɗa ashe Isma'ilu shi an na farko to na farko an ka ce a yanki an gane ke na farko an ka ce a yanki mun fahimci wannan yace wa huma bi khilafi Isma'il kuma sabani wa hada bi khilafi Isma'il wannan sabani Isma'il saboda mi yace fa innahu da qabla zalika tun tun an ka yayi shi tun samu a samu ban mamaki ba ko eh an fahimci wannan nan gabar za mu tsaya insha Allah kila ba malam bai karanta ba ko ko ka karanta ka ja aya جامعنا على شيء قاعد نطيع سبحانك الله هذا إسحاق لا ريب لأنه من امرأته وهي المبشرة به وأما إسماعيل فمن السرية وأيضا فإنهما بشر به على الكبر واليأس من الولد وهذا بخلاف إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك